Ƙungiyar shugabannin ƙananan hukumomi reshen jihar Filato ta zargi gwamnan jihar Simon Lalon da yin karar tsaye wa dokar ƙasa bayan ya kori dukkanin shugabannin ƙananan hukumomin daga mukamansu. A taron manema labarai da ƙungiyar shugabannin ƙananan hukumomin suka kira sun bayyana cewa jama'a ne suka zaɓe su don haka gwamna ba shi da hurumin sauke su daga mukaman nasu. Mr. Caleb Mutfang shine shugaban ƙaramar hukumar Mangu kuma sakataren ƙungiyar shugabannin ƙananan hukumomin a jihar Filato. mun samu sanarwa cewa gwamna ya dakatar da duk eh, zababbun camomi da kansiloli na duka local governments na plateau state kuma mun gan wannan dakatarwa ba a kan ka'ida eh, da ke tafiyar da aikin karamomin hukumomin plateau state ba to har yau da muna bincike mu gan shafin wannan doka da ta ba shi izini domin ya saukar da mu ba mu samu ba sai kuma muna jin jita-jita ya ce ba mu bashin haɗin kai kuma mun ce ba mu son mu yi aiki da shi tun da ya shigo ofis muna iyakacin mu domin mu nuna cikakken goyon baya da haɗin kai da shi gwamna da sauran ma'aikatansa da ya shigo da su. To amma ina matsayinku yanzu tun da shi gwamna ya ce ku bar ofis. To matsayin matsayinmu shine mu ne har yanzu cikakken camomi masu cikakken iko da aka zaɓa shekara ɗaya da wani abu da ya wuce. kuma eh, zamanmu a ofis ya kamata ya ci gaba har 2017 za mu bi maganan nan daki-daki har in Allah ya da za mu samu sulhu ta fannin kotu da duk dai irin shawarwarin da za a yi da shi gwamna. Na kuma ji ta bakin wasu 'yan majalisun ƙananan hukumomin. Sunana Honorable Musa Ashams ni ne kakakin majalisa na Jos ta Gabas. jama'a ne suka tara kwai da kwarkwata suka zabe mu ko mahalicci ba mu nasara kawai ya tashi daga barci bayan an yi ma ambaliyan bom a Jos kashe gari ya yi mana bambaman siyasa shi ma ya ce kawai a sauka bai dace ba siyasa akwai tsari Najeriya akwai tsari APC da PDP ba addini bane mun kika duba littafi mai tsarki baya ciki in ka duba kundin tsarin Najeriya wato constitution din Najeriya babu PDP babu APC shi kansa dan PDP ne da saboda ya taba kakakin majalisa a jiha ta wannan karkashin tuta din ina son yi amfani da wannan dama in kira general muhammadu buhari shugaban kasar najeriya ya zo ya duba wannan yanayin da ake ciki a filato saboda an gurɓata siyasa an gurɓata demokradiyya sunana umar yakubu alabura deputy chairman kano local government a matsayin shi na dan siyasa ko da ma menene da ya neme mu kaga za mu iya bashi shawarwari a hakikanin gaskiya wannan cutarwa da aka mana mu ba za mu zuba ido mu gan shi haka ba amma kamar yadda su shugabanninmu suka faɗa mu masu bin doka ne kuma za mu bi doka zuwa inda ta siya A bangaren gwamnati kuwa sakataren gwamnatin jihar Plateau Rufus Bature ya ce matakin da gwamnan ya ɗauka ya yi daidai. Mai girma gwamnan jihar Plateau ya saukar da camomin na lokacin gama. Gwamna da ya hau mulki ya tabbatar wa camomin nan za a yi zama da su domin kirkiro abubuwan arziki na jihar Plateau ya kuma gaya masu za a yi tafiyar nan tare da su. Muna nan ba a ji komai ba su uku. sai kawai muka ji gashi sun kai gwamnati kotu so mun fara gani cewa mutanen nan ba su da shirin da za a yi tafiya tare da su ne shi yasa suka kai gwamnati kotu to a cikin law na house of assembly akwai dokar da ta ba gwamna iko ya saukar da camomin luka gama. Domin jin ko mai doka ta ce kan ko gwamnan na da hurumin sauke shugabannin ƙananan hukumomin ko babu, na tattauna da wani lauya mai zaman kansa Lewi Belkamto. E to dai a sani na bisa ga sashi na bakwai na dokundun tsarin ƙasan nan na Najeriya. Idan camomi zababbu ne aka zaɓe su, to gwamna baya da izini ya cire su saboda ko da kotun kolin ƙasar nan ma ta yi hukunci cewa idan zaɓe aka yi to mai cirewa sai masu zaɓen kuma duk wani doka da ma imma jiha ta yi ko wace jiha ta yi to idan ya saba kundin tsarin ƙasar nan to dokan ba ta aiki bisa ga sashi na ɗaya sakin layi na biyu saboda ya sa sha bamban da dokan da gwamnati ta yi da kuma kundin tsarin ƙasar nan misali sashi na hudu sakin layi na bakwai na dokokin nan idan yan majalisar ƙasa suka yi doka to ma jiya ba ta sai doka ba idan ta saba wancan dokan to dokan jiha ba ta aiki saka ba ma da hurumi ya ce ya rusa su saboda zababbu ne ma'ana wadda suka zaɓe su suna son su gwamnati kaɗai da yana su ya ce ba son su kaga ai ba zai yiwu ba jama'a ake aiki kuma demokaradiyya na jama'a ne ba na mutum da ba a ranar litinin ne dai gwamnan jihar ta plateau simon lalon ya bada sanarwar saukar da shugabannin kananan hukumomin goma sha bakwai ya kuma umarci manyan jami'an gwamnati da ke kananan hukumomin da su ja ragamar mulkin ƙananan hukumomin ya zuwa lokacin da bai fayyace ba zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria